sallallahu ala da karim kamar yadda na faɗa ma dukkanin ku sani shi mulki na ubangiji ne ma sheke ba wanda ya so sheke hana wanda ya so a tsari na ubangiji idan ya zo babu wani wanda zai tambaya ya ce saboda ne ubangiji ne ya kawo wannan zamanin kuma kamar yadda kuka sani ni gaba gabana da bayana a masarautar kano allah ya nufe ni kuma a cikin ta nake kuma har yanzu a cikin ta nake kuma dukan wanda yake waje ba zai so a ce an rarraba wajensa ba amma idan wasu dalilai suka zo da zamani ya kawo mu babu yadda za a sai a karbi abinci na ubangiji a yi amfani da shi kullum na faɗa cewa lokacin da mahaifinmu marigayi sarkin kano alhaji da gado bayar ya rasu bayan ya yi shekara sama da hamsin yana mulki allah ya kawo yanayi sarki na yanzu wanda dan uwa ne a gare mu allah ya bashi wannan sarauta kuma muna cikin na farko da muka je muka yi masa baya a kuma dukkanin goyon baya dukkanin shawarwari dukkanin hanyoyin da za mu bi domin mu kiyaye girmansa da mutuncinsa girman sarautar nan mun yi daidai gwargwado alhamdulillah to Allah ya kawo wani yanayi da aka samu canje-canje aka kirkiro wasu masarautu kuma gwamnati ta ga cancantar mu ta ce mu zo mu karɓa ɗaya daga cikin masarautun nan mu shugabance ta kuma mun karɓa tsakani da Allah ba domin yin makarkashiya ga wani ba sai za ka muna so al'umma su sani cewa har yanzu gidan sarautar kano gidanmu ne kuma muna cikinsa amma yanayi na aiki idan ya zo dole sai an tantance da za a aikin nan domin dukkanmu mu haɗa kai mu samu kawo ci gaban al'ummarmu saboda haka yana da muhimmanci al'umma su san cewa dukkanin sarakunan nan sarakuna ne na kano kuma ya cancanta su haɗa kai domin a samu cigaba na al'umma da ƙasa baki ɗaya babu wani bambanci tsakanin ba na tsammanin zan ji haushin wani a cikin al'amari na kuma ba na tsammanin wani shi ma zai ji haushi a cikin wani al'amari idan muka haɗa kai inda dan ubangiji kuma da al'umma muke aka haɗa kai ina ganin insha Allahu za mu ci gaba da waɗannan abubuwa kuma kamar yadda na ce dukkanin al'ummar kano ba kawai masarautar kano ba kano da baki ɗayanta dukkanin su al'ummarmu ne kuma yan uwanmu ne kuma tare muke tare da su saboda haka wannan yanayi ne na aiki allah ya kawo mu muna fatan za mu samu goyon bayan duk wanda ya kamata domin mu ga yadda za mu taimaka wa ƙasarmu da al'ummar mu samu ci gaba samu zaman lafiya fatan kuma yadda muka fara wannan ah, abu lafiya Allah ya sa mu gama lafiya da malaman mu da iyayen mu da magabatan mu da suka gabata muna addu'a Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani tun 1961 63 ya zama sarkin Kano a lokacin idan ka tuno a tabbatar ɗan jarida ne kira ka sani lokacin gwamnati ta wannan lokaci ta native authority da 'yan sanda da 'yan doka da prison da immigration da custom da makarantu dukkan abin da ka sani da yake karkashin gwamnati a karkashin masarauta yake a 1963 kamar yadda na faɗa allah shine zamani daga 1963 din nan zuwa yanzu kai kasan an samu canje-canje na gwamnati ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba kuma marigayi mai martaba sarki ya karɓi waɗannan canje-canje domin ya san Allah ne ya kawo su babu canjin da ya da marigayi mai martaba sarki bai karba ba saboda haka wataƙil Allah bai nufa wannan canjin zai zo a lokacinsa ba to zamani kamar yadda na faɗa shi ne ya zo da wannan canjin kuma ya zama wajibi kamar yadda muka gani ga mu kamar yadda nake gaya maka dukkan abin da ka sani da ke karkashin gwamnati a da har alƙalai duk karkashin masarauta suke amma aka yi ta samun reformations daga wannan a koma wannan daga wannan a koma wannan sai da ya kai extent ɗin sarakuna ba su da wani ruwa sai ba da shawara ga gwamnati idan gwamnati ta ga ya dace ta ɗauka idan ta ga bai dace ba ta bashi amma hakkinmu ne mu faɗa abin da muka gaya dace saboda haka ina ganin canje-canjen nan ba yanzu aka fara su ba kuma kamar yadda ka faɗa wancan yanayi da ya zo na zamanin su tun daga 1963 to date an samu canje-canjen kai ma ka san an samu kuma saboda kuma an karba domin an yarda daga canji ne da zo daga ubangiji saboda wannan yanayi shi kuma Allah ga abin da ya kawo canji a yanayin da muke yanzu shi sa muka bi wancan layi muka karba kuma ya tambaya ta kashe da sarki akwai kara da aka shigar wadda ta nemi da a dakatar da wannan nadi da aka yi ku musamman ma wacce ta zauna a yau har ta bada hukuncin cewa a tsaya a matakin da ake kai shin ya mai martaba sarki ke kallon wannan hukunci da aka yi to gaskiya ban san wannan abin ba yanzu kake gaya mu tunda ba wanda ya kawo min takarda ya ce an kai ni kara babu kuma wanda ya zo da wani takarda ko kuma jawabin cewa an kai ni kara to haka ni abin da na sani kamar yadda nake faɗa a da ga matsayin da Allah ya ni yanzu kuma a yanayi na aiki ga matsayin da Allah ya kai ni idan Allah ya nufa wannan matsayin da muke kai shine wanda zamu zarce alhamdulillah idan Allah ya kawo canji ga wanda ya ga ya fi dacewa ga al'umma da mu baki daya za mu karbe shi shi ma amma na tabbatar ba wanda ke shari'a da ni wata shari'a ake yi tsakanin gwamnati da masarauta to ya dangantaka mai martaba sarki da sarkin kano na yanzu to bai kamata na amsa maka wannan tambayar ba shi marga eh, mai martaba sarki dan uwana ne so ba sai na zo na faɗa duniya ga alaka da take tsakanina da shi amma dai ina tabbatar maka cewa alaka ta da mai martaba sarki a matsayin sa na dan uwa tana nan kuma kamar yadda nake faɗa lokacin da mahaifinmu Allah ya ɗauke shi ya zama sarki ka je ka bincika ka gani dukkan gudunmawa da zan bayar domin Allah ya taimake shi ya kafa daularsa ya ci gaba da mulki na bayar saboda ka idan zamani ya kawo ni kuma Allah ya bani wani abu bana tsammanin zai zama da goyi bayan wannan ba